kamar ko ina a fadin duniya janguriyar Nijar na tuna a ranar yau da ranar yawon bude ido sai dai wannan fannin na fuskantar kuma baya a kasar sanadiyar tawaye da abzinawa suka yi a arewacin kasar a 'yan shekarun da suka gabata kuma rashin tsaro da ke samun asali daga yaƙe-yaƙe a kasar Libya da Mali na 'yan kaifin kishin Islama kasancewar 'yan yawon bude idon da ke zuwa janguriyar Nijar na sha'awar a mafi akas akasarin lokaci ziyara arewacin kasar mai cike da tarihi na tsoro ga lafiyar jikinsu muhammad boto shine ministan yawon bude ido na jamhuriyar nijar Haraka yawon bude ido aiki ne da yake da muhimmanci kwarishin kasan saboda akwai wanda yake ba cikin ka'ida ba suke aiki kuma suna samun amfani kuma wannan amfanin ba wanda ka samu amfani shi ka gwamnati ba samu amfani shi kuma hallo ba a samu amfani cikin hanyar aiki ya kamata a ce duka wanda yake aikin wannan zaman ta bi ka'ida a cewar haruna baba shugaban ma'aikatar yawon bude ido ta jihar Agades a can shekarun da suka gabata da turawa ne ke tururuga zuwa arewacin kasar ana samun alheri mai yawa. Lokacin na sai fama wa da mulki kashewa sa'an nan babu ita sai wannan faran faransi turawa da ke zauwa suke kawo shi kuma sa'an nan masu aiki hannu da ke dala goma turist sai sai ma shi ka goma sai muka samu wata in mushkila kasashen turawa masu so su zo Nijar da kasashen Amerika sai aka ce musu shima ma Muhammadu wani makeri da a can shekaru shekarun da suka gabata ke samun kuɗaɗe sosai daga hannun turawa 'yan yawon buɗe ido da ke ziyartar jamhuriyar Nijar na cewa a halin yanzu babu wata damawa daga hannun 'yan yawon buɗe idon. Shekarun baya lokacin da akwai turawa akwai harkoki akwai kasuwa wannan ana samu amma ga yanzu baka da ƙarfi balle ka yi aiki wanda za ka samu wani abu kenan abu dai gashi nan dai asiri ɗaya ne muke ciki yanzu. kuma bayar sha'anin shigar kuɗaɗe wajen guriyar nijar ba ƙarama hasara ce ba sanadiyar karamcewar samun 'yan yawon buɗe ido da ke ziyartar ƙasar wannan wannan ko sanadiyar tsoron da suke yi ga lafiyar su ganin cewa ƙasashe da dama da ke kewaye da jamhuriyar nijar na fama da matsaloli na ta'addanci haruna mamman baƙo. na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.